Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a mu na Dimokuraɗiyya TV a cikin wani sabon shirin namu na zamantakewa. A yau shirin zamantakewa yana tare da babban baƙo kuma masani a kan harkokin yau da kullum inda za mu tattauna da baƙon namu akan yawan zinace-zinace da wasu ma'aurata ke yi a wannan zamani. Sai ku kasance da mu a cikin shirin domin jin yadda tattaunawa mu zai kasance da shi. wanda ni Fatima Shehu Kacan zan gabatar da shirin in Allah ya yarda. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Ƙasa. To masu kallon mu kamar da kuka ji a farkon shirin yau zamantakewa zai tattauna ne akan yawan sinace sinace da wasu ma'auratan ke a wannan zamani inda muke tare da babban baƙonmu wanda za ku ji sunan shi da ka bakin shi masu kallo za su so su san sunanka to alhamdulillah jama'a assalamu alaikum ni ne mai suna alhaji haruna sani wakilin garin babban saura muna so ne kama masu kallon mu bayani akan yawan zinace-zinace da wasu ma'aurata ke yi a wannan zamani ta yadda za ka ga wasu magidantan sun isa su yi jika da yarinya amma kuma suna binta kuma ba wai don su aure ta ba ne. Mu muke ganin irin wa'innan abubuwa. Musamman a irin wannan lokaci, wannan abu ya kai 'Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saboda duba da kusan kowane lokaci wa'innan abubuwa za a ga an zo da su gabanmu daga gabanmu in ya kama har mu ma a yi gaba. amma dai mafi akasarin inda wa'innan abubuwa yake faruwa za ka ga ai anguwanni ne mu kuma mu ne shugabannin anguwannin nan saboda haka wannan waje abin nan ya ta'azzara wannan abu ya ta'azzara wannan abu ya ta'azzara musamman a wannan zamani wanda kamar yadda kika faɗa za ki ga jika kaka wallahi za ka ga gashi nan dumu-dumu da 'yar jikanyan shi akan wannan al'amari wannan abu baya mana daɗin gani baya mana daɗin ji baya mana daɗin duk yadda za mu ji an ambaci an samu irin waɗannan abubuwa ba ka ganin cewa su yaran wasu yaran da sanansu ake yi wasu suna yi ne ko don kuɗi ko kuma don wani abu da suka rasa wato mu a irin namu zurfin tunanin abin nan mu muna kallon shi da kamar ma masifa ne domin mafi akasarin wanda zaki ga an kama su a irin wannan yanayi in aka bibiya aka bibiya za ki ga ba wai halin babu ba ne ba wani hali ne suka shiga ba sai dai kawai idan har aka zirba bincike ko hukuma aka kai mawa za ka ga kawai wani abu ne na rayuwa suke neman cimma buri wannan duk inda za ki kai ki komo wa'innan abubuwan baya wuce irin wa'innan wani ki ga ƙila a'a ya nufi wajen wani irin nashi bokan ne abin da ya umarce shi da ya yi kenan abin ya riga ya zama mashi masifa ba kuma komai ba akan neman duniya ta wani hanya kake ganin za a bi domin magance wannan matsala da ake fama da shi a wannan zamani muna ganin irin namu mahangan hanyoyi akwai su daban-daban amma a shawarce mu a matsayinmu na iyayen al'umma a anguwa hanyoyin nan kuwa magana ta gaskiya duk inda za a ambato akwai inda gwamnati za ta shigo amma musamman domin allah shine iyaye akwai sakaci na iyaye mutuƙa akan wa'innan abubuwa na biye da su mu kankin kanmu shugabannin al'umma a anguwa tsakani da Allah idan har an tsaya an sa ido shi ma nan wajen akwai hanyar magance wannan sannan hukuma ta shigo ciki tunda duk inda zaki ga an samu irin wa'innan abubuwa zaki ga an same su ne mafi akasari ka ga wata ƙaramin yarinyar ma aike da ana kallon kamar talle-talle to kusan masu talle-tallen nan za ki ga ai wa'inda suka dan yi yau ne ake ba su tallan nan amma duba da irin yanzu kuwa ki ga wani mai shekara saba'in an same shi da yarinya ya shekara hudu biyar ƙasa ma haka wannan abu ya zama masifa wannan abu ya zama masifa saboda haka ta inda muke kallon iyaye shine wani wajen ana samun irin wannan ne wato an aminta da kai ko an aminta da ni a bar yarinya a'a gaida wancan ne ko ko a'a wani bako ne yana nan a gidan nan wanda bakon nan ila ana nema ana ganin kamar an jiki da shi daga wannan waje yarinyar nan shikenan sai dai kawai ka ji aika aika ya shiga ciki wa'innan abu hanyoyi ta irin wa'innan hanyoyi ake samun wa'innan faruwan abubuwa musamman a ƙananan yaran nan domin su ba matan da suka isa yi ba duba da wannan muke ganin hanyoyi inda za a sami sauƙin wa'innan abubuwa gwamnati ta ƙara sa ido musamman mu shugabannin al'umma a anguwa domin allah muna da rawa akan wannan abu mutuƙa dalili kuwa duk a yanzu gwamnati tana iya bakin ƙoƙari tana ba mu umarni tana ba mu sanarwa inda duk za a sami wani bako ka tabbatar da cewa bakon nan ka san daga ina ya fito mene kuma ya zo da shi ba laifi ba ne sannan idan har wani abu makamancin abu mara daɗi ya faru to magana ta gaskiya shine kada ku yi wani lulluɓe-lulluɓe a nemi inda duk za a yi a yi gaba da wannan abin don gudun faruwan irin wa'innan abubuwan to wa'in wuraren ana samun wannan abu yana daɗa ci gaba ne kaga an samu ɗaya kaga tun da kan iyaye zuwa shugabannin anguwa an yi rufe-rufe a kan wannan wanda domin allah mu musamman ne anguwa na bana lamintan wannan abu saboda duk inda za a kai a komo irin wannan abu mara daɗin ji mara kyan gani ban ga dalilin da duk yanda ake da kai in ya faru da kai a ce akwai wani rufe-rufe a ciki ba ba zai taimaki mu ba ba zai taimaki al'umma ba haka nan ma zai taimaki gwamnati ba ba ka ganin wasu iyayen ba sa son su faɗa ne ko saboda kan sunan yaran su ya lalace wannan magana da kika kawo magana ta gaskiya su a irin nasu mahanga su suna ganin haka mu kuma muna kallon wani tunani nasu gaskiya magana mu bai yi ba a wajenmu na tabbatar da kuma ita ma gwamnati tana tare da mu wajen ganin tunanin iyayen nan bai daidai da nata ba saboda idan har an ce su suna kallon saboda kar abin ya zama tijara kar abin ya zama a'a wani tonon silili ga wannan to illan kuma fa sannan kuma a sami iyakan abin kuma fa dole sai da wa'innan abubuwa saboda haka wannan gaskiya mu ba ma tare da irin wannan tunani nasu amma alhaƙiƙa akwai iyana suna ganin ko wajenmu nan in abu makamancin irin wannan ya faru muna iya bakin kokari muddin in dai za a nufo mu da shi a tabbatar da cewa to a yanda aka sami yarinyar nan ko ɗan kaɗan kada a yarda a ce a ga wani abu a za a gyara domin don shi ne mu muke ganin cewa zai zama mana hujja zai zama mana hujjan da mu ma in na gaba ne mu nuna shi a gaba amma an sai a gashi yau an maza an wanke yarinya koko har an zo mana magana da baki kawai to ya za mu yi da wannan magana balatana hamu doras wannan gaskiyar magana wancan hujjar lili nasu ba ma tare da shi shin wani irin kira za ka yi ga ma'aurata da suke da irin wannan halayya a matsayina na wakilin garin babban saura kira wanda zan yi domin allah zai kai sashi kamar guda uku abu dai na farko shine iyaye don iyaye suna da sakaci a cikin wannan dalili na kuwa shine idan kika dubi irin wa'innan abubuwan tun daga kan manyan nan wanda za ki ga dattijo ko kuma in ce ma tsoho don duk wanda aka same shi a irin wannan mu kallon shi muke sai dai mu ce tsoho za ki ga ba hobe haihu ba ne shi ma ya haihu ya yi jikokin nan amma ina mai tabbatar maki idan wani abu ƙyar zai gitta a kan jikan shi to duk inda za ki sami yadda zai ɗauki matakai yana nan a kai amma kuma shi ne za a same shi a wancan mm. na biyu kuma mu shugabanni a anguwa mm. mu tsaunar sa ido a irin wa'innan abubuwa domin da za a kai a kowa mu muke tare da jama'a mm. mu jama'a suke kusa da mu duk wani kaiwa da komowa da ake yi daidai gwargwado a idanuwanka ake yi saboda haka wa'innan irin abubuwa da suke faruwa domin Allah akwai wuraren da ana samun sakaci na namu jagorori a wurare wanda za ga abun ya ci gaba da faruwa har ma bai yin sauƙi sai dai gaba duk yadda kuma gwamnati take iya bakin ƙoƙari akan wannan muddin in ta ji kyas ba ta lamuntan irin wannan abu na uku kuma inda zan ce kira na uku shine ita kankin kanta gwamnati ta ƙara sa ido a kan ido da take sawa tun da kan iyaye zuwa mu shugabanni ƙara sa ta kuwa shine duk inda aka ji faruwan wannan abun a tabbatar da cewa an yi bibiyan da lalle lalle abin da aka tabbatar da cewa ya faru a tabbatar da cewa an sami hukunci akan abin da aka faru ya faru din nan to wannan abun yana kawo dukkan masu tunanin yin wannan abun domin a yanda wannan abin ta tsazara idan na ce miki suna da wani kungiya ko kuma wani abu makamancin wannan ko dan kaɗan ba tunanin ce wannan ya karya a wannan magana to amma duba da zaki ga wani wajen a samu irin wannan abun su ga tun da kan iyaye zuwa mu shugabanni a anguwa zuwa gwamnati su dan samu sakwasakwa. sai ga sun koma ta wani wurin kuma sun ƙara bullo da lamarin wannan gaskiya jawo hankali na waje ukun nan daga iyaye mu shugabanni gwamnati kowannen mu mu ƙara jajircewa a kai a ƙarken shi kuma na hudun shine Allah Ubangiji zai mana taimako a ciki. So masu kallon mu kun ji yadda tattaunawar mu ya kasance da Alhaji Haruna Sani wakilin babban saura da ke jihar Kaduna. Ina ya muna bayani da kuma ƙarin haske game da jan hankali da iyaye da shuwagabanni akan su kiyaye wajen ganin wannan zinace-zinacen da wasu ma'aurata ke yi an samu sauƙin shi. Da haka kuma za mu nannaɗe tabarmar shirin namu na zamantakewa wanda ya zo muku daga nan tashar mu na Dimokuraɗiyya TV. Kada dai ku manta ku yi subscribing YouTube channel ɗinmu Dimokuraɗiyya ko kuma Facebook ɗinmu demokradiyya TV ko mu na yanar gizo mai suna www.demokradiyya.com.ng a madadin shugaban gidan talabijin nan demokradiyya tv mustapha haruna khalifa sai wanda ya sada da ku ibrahim bello ni fatima shehu kacan da na gabatar muku da wannan shirin tare da babban baƙonmu alhaji haruna sani wakilin babban saura nake cewa ki huta lafiya da fatan kun ji wannan ilmantarwar da aka yi akan yawan zinace-zinace da wasu bazan auren ke yi. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa.